Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Mafarkin Farida, kashi na talatin da biyu na marubuciya Asma Baffa, wanda yake zuwa muku a cikin wannan shirin tamu mai suna dandalin Hausa Nobels, wanda ni Maman Hanif nake karanto muku. A masallacin unguwarsu kuwa shi aka na liman, yanzu ganin irin tarin iliminsa na addini kuma ya tuba ya bar munanan halinsa farida ko ita ce kaɗai ta gagare shi ya zubar da hawaye a kanta ya fara girga ga halin uwarta ya rasa yadda zai musu yanzu kuwa allah ya sa sun fara final exam sannan yawancin business ɗin malam da shi ake kula da komai annansa kuma yana musu faɗa yana kula da su daidai gwargwado Ga wani kyau da ya kara yanzu na musamman ga kuɗi baya rasawa kullum cikin sababbin kayayyaki. yake. Dama ga shi ɗan gayu kamar su ɗaya da Manal. Kowa ya kalle shi to ya ga Manal shi ya shi kura ta gama mutuwa a kansa ba ta da aiki sai dai ta jiyar har shagon malam. Ta fage da gaisar da malam saboda ta san in dai ba school to kuwa yana shagon. Duk da shekarunsa ba su fa ashirin da shida ba, shi ya ce bai isa aure ba yanzu. Sannan ma bai fara aikin da zai iya rike mata ba. Shi yasa ko shukura ta je sai dai su gaisa ya ci gaba da harkokinsa ko kuma ya fara danna wayarsa. Baya yi da ko kaɗan. Shi a kallon kanwarsa yake mata saboda faɗin rai irin na Yazid. Shukura a shekarar ta kusan ashirin da biyar. Da kaɗan ya girme ta ma. Malam Farida ya sa wa takunkumi ya takura ta yana ta fita. Da abin da za ta siya yana ba ta kuɗin saboda kar ta je ta bi maza saboda sakakin da sakaki irin na mahaifiyarta da ya gani babu abin da ba za ta bar da ta iya yi ba. Saboda ya san a wannan lokaci namu sai hakuri, iyaye da yawa wani sa'in har ma mazan sun yi sake da 'ya'yansu. Akwai bukatu na rayuwa da yawa da iyaye suna da halin da za su siya wa yaransu. Wasu abubuwan na bukatu musamman ma 'yan mata, amma ba a iya hakan. In wataye dole yarinya tana bukatar Olius amma sai dai ta yi fafutuka ta siya da kanta. dole ta ringa bari wasu mazan suna siya mata wasu kayan bukatu wata ma saboda rashin koya ake ga saurayinta ne za ta wa wannan sakon ya kawo amma iyayen ba su san wa ya kawo mata ba za su ga kuma tana amfani da shi abin da malam ya yi wanda ya tuna a baya wanda yanzu yake nadama shi ya sa ya dage duk wata hanyar kuɗi da kati yana ba wa farida da su masu tura. Duk da ba su fara rike waya ba dama Farida ce 'yan mata. Duk da haka Farida ba ta gode ba ganin ana takura wata sai ta faki idan malam da Yazid ta gudu. A hakan ma sai ta kwashe kwana biyu uku ba a ganta ba. Sai an yi ciki a an gaji har gidajen rediyo. Hankalin kowa ya tashi ya rajiya ko yanzu ta kanta halin Farida ya dame ta. Ta ci kuka har ta gode Allah. Da ran da Farida ta so dawowa gida sai ta samu saman bola a wata unguwar ta je ta zauna a cikin bolar. mutane su tsince ta hudu-hudu da ita a samu da ciki a da da ita gida da wannan farida ta sa kowa ya gane aljanu gare ta wanda suke sace ta wanda ƙarya take yi salon da 'yan matan suka ɗauko yanzu kenan wasu sai su gudu yawon duniya su su canja suna su canja suna a bariki da komai sai sun tashi dawowa dinga tsintowa cikin kango ko bola ko wani waje mara kyau su fake da aljanu ke sace su abubuwa za su dinga yi a gida kamar masu aljanu alhalin karya suke yi Allah ya sa mu dace kuma su gane gaskiya wannan salon da Farida ta ɗauko kowa ya yarda aka ce sace ta aka yi wasu suka ce aljanu ne da ita su suke sa ta wannan abun ƙawayenta a ɓoye za su kira ta waje su ba ta su ba ta su sai kawai sai kawai ta ci sai ta hau bacci ta zube kan katifa saboda wannan abin da suka bata akwai abin da suka saka na bacci a ciki da safe hajiya idan ta shigo ta sai ta ga abu a katifarta ta ta mamaki tana cewa aljanu ne suka kawo mata sai a yi ta mamaki saboda an san dai ko a ko ka gida ba a yi saboda matsalolinta kuma a shigo a ganta tana bacci ga su apple da yawa Shi yasa aka ƙara gazgatawa. Yau ma abin da ya faru kenan. Farida tana bacci. Hajiya yau ma ta ganta ta fi sati ko kofar gida bata leka ba, amma sai ga girin ɗin tufa da su inibi da yawa a gefen katifarta. Hajiya ihu ta kurma ta kira malam da Yazid lokacin komai a kunnen Farida amma sai ta yi likimo tana ji suna ta cece kuce. Malam ya fara zargin Farida saboda tsohon ɗan tsibbi ne duk irin karyar nan sun sha buga ta a baya. Yazid Martin yana yarda har ya fara tantama saboda ‘yan sa'i da unguwa suna masa gulmar ƙawayen Farida suna zuwa har gida. Malam ne ya kalli apple ɗin tare da kallon ajiya ce, sai ku ci tare tunda komai tare kuke yi, ai bai kamata ki ji tsoro ba. Hajiya ta dafe girji tare da ta da ba, ta ce Allah ya kiyaye min. Nan nan da mutanen ɓoyen suka kawo mata na ɗauki na ɗauki ɗaya na ci ini ne da ciwon kai ba ruwa na, ta ci abin ta ita kaɗai malam ya ce ai ke ce mutanen boyan gaskiya za ta yi halinta wallahi ina nan ina bincike duk sanda zargi na ya zama gaskiya farida ba za ta ƙara sati ba sai na ɗaura mata aure falag ya fara tsalle yana za mu sha biki yawwa hajiya duka ta ɗirma mamushi a baya malam ya fuske falaki daga hannun hajiya yana yi mata faɗa suka fita abinsu Bayan Farida ta farka ajiya ta ce Farida na kasa gane inda kika sa gaba. Yanzu ma ni kai na ɓoye min abubuwa kike a gidan nan. Waya ma ba kya yi a gaban kowa duk an kasa gane kanki. Farida kina sani ba da irin wannan abin da kike yi babu kyau sannan kina sa ni kuka lokuta da dama karki wasa kanki Farida mijin aure kika ce zaki nemo baki Farida ta turo ta ce ni fa kin takura mini Allah Allah ya gani hajiya wallahi kin takura mini. Ehe, mijin aure ba Allah ne yake kawo shi ba, mutum ne zai nemo wa kansa ne yi. Eh? Duk duniyar duk duniyar da yake ai sai Allah ya kawo shi. Ya ka kuma wata silar tukunna za ku haɗu. Ita Manal gashi a banza ai ta samu nata har gida Allah ya kawo mata shi. To dan ubanki wallahi ba zan yafe miki ba idan har kika shiga harkar banza. Daga ana so a samo miki mai kuɗi na rufin asiri sai ki wuce hanya ki fada harkar banza tun kina shafa mai mai kyau kina yin dan kyau kin ce sai kin koma baturiya jibiyan da kika mai da fatar ki duk irin wannan uban hasken ai yayi miki yawa dan ba kyau yake yi miki ba duk muna na fatar ki ke yi Farida tsaki ta ja haka ana ganin ki an ga yar duniya kalle gidan Allah ɗazu tsakin da ta yi a ciki ta yi ba hajiya ba ta ji ba yanzu da ƙarfi ta ja ta tashi ta tafiyarta Farida ni kike yi wa tsaki ni Farida da abin da nake kokarin yi a kanki dan kaza kazanki zaki zo ki same ni wallahi sai na ci mutuncin ki kuma abin sisi na daina yi miki tunda baki da mutunci baki san arziki ba Hajiya ta sake galla wa harara tare da tafiya tana kunkuni Hajiya ta ga Farida yanzu faɗi in faɗa suke yi da ita ma duk maganar da ta ga dama haka take faɗawa hajiya direct sannan ba ta ita ta sa ta ta wani abun a gidan ba ina ba za ta yi ba washe gari bakin cikin farida ne sa wa hajiya zazzabi ta kwanta ga su masatura suna sukul ba kowa sai farida kira hajiya ta kwala mata ta ce farida don allah share ɗakin nan da gidan nan ki mofin yanzu yanzu kin ga an mana tayas ƙazantar mu za ta yi yawa Dama tura ke gyara kuma tana school. Farida ko kallon Hajiya ba ta yi ba wayarta ta ci gaba da latsawa tana chatin tana faman dariya. Sake maimaitawa Hajiya ta har sau uku sai da ta gaji tana da kwancin ta danno Farida a can sannan Farida ta ce ni fa na gaji gaskiya na can ni nake aikin a gidan Farida kar ba ki manta ni na haife ki. Farida ta tabe baki ta mike tare da shigewa ɗakinta. Sai wurin karfe biyu Farida ta gama abin da take ta fito ta yi shara sama-sama ta koma ɗakinta. Tana shirin tafiya a gidan gala yau. Wani sabon mawaki zai zo ya yi sho. shi an ce direban gwamna zai zo zai ba da kyautar mota. Dole su je su sha kallo. Kwana uku za a yi ana wasan. Wani ɗan majalisar tarayya shi ma zai je ya watsa nera. Farida shiryawa ta yi tsaf da jakarta. Waya suka yi da babbar kawarta Walida ta zo ta bayan gidan Farida ta ji ta jefa mata jakarta ta katanga a gaban hajiya kuma ta zo ta ɗauki buta ta shiga banɗaki hajiya tana shiga kicin farida ta fice da sauri ta bar gidan zidda dama yana sa ido sa ya ga komai yanda yake wakana a gidan sabida haka akan idon shi ya ga farida ta bar gidan har jefa jakarta da ta kayanta da kuma ƙawarta da suke magana Suna shiga na fef suka tafi. yazir malam ya sanarwa Hajiya kuma ta ga fari da shiru-shiru ta gaji ta leka bin ɗaki ta ga wayan. Ta leka ko ina ba ta nan. Kuka Hajiya ta barke da shi kawai tana wayo aljanu kuna cuta ta a rayuwa. Me yata ta muku za ku gangara mun da ita. Bacin rai sa Hajiya ko malam bata jira ba ta figi mayafinta sai gidan malam ɗan haru-haru. Sai da malam ɗan haru ya gama shafe sa a ƙasa. sannan ya kalla Hajiya ce yarki ta kusa aure ki ba kwantar da hankalinki wannan yawon da take ƙarya take ba ta da wasu aljanu wannan haidan ita ce silar samun mijinta kuma mai kuɗi burinku baki Hajiya ta washe ta ce alhamdulillah yanzu dai na daina damuwa na daina damuwa ko malam ya ce kwarai ma kuwa yarki ita ma za ta dace kwanan nan Hajiya ta ce malam a dinga samun addu'a dai don Allah don wani dafa ida duk wani dafa da wani a da don Allah ka riƙa mana saboda halin da muke ciki game da yarinyar nan malam nan haru ya murmushi ya ce har kin tuna mun ma jiya karfe uku mun shiga mitin da bakaken aljanu wani babban sanata a cikin su hajiya ta ce su ma suna da 'yan siyasa sosai ma ai su siyasar su ma ta fita mu zafi su da har yanzu zabe suke na na kato bayan kato ba a daina ba shekara goma ina zaɓe a wani yanki nasu na aljanu sai wani gwamna mai ci a yanzu ya ce zai tsaye da ni takara ganin za a yi rikici da zaratan aljanu sai na ce ba na son tashin hankali a bar su su yan jinsin su su yi hajiya ta rike baki tana mamakin shaharar malam dan haru malamin ya ci gaba ya ci gaba da cewa ai sanatan da yaro na ne ai sanatan da yaro na ne shi nake aika yana binne min asiri idan na yi wa wasu nake kishiyar ki ma da kika taba kora ai shi ya binne asirin hajiya ta ce ka ce ina gaishe shi dan Allah zai ji zai ji cewar malam jiya muna mitin sai da ya tambaye ki yace ina kika shige ni ya ce bai taba ganin macen da take da nasibi a rayuwa ba irin ki kina da nasarori a rayuwarki amma idan kina sawa ana miki addu'a fa Hajiya ta sheke da dariya tare da furta. Haka na taso tun ina yarinya, ba na ci baya. Kaga tallan goro tun da na fara shi ban taɓa kwante ba, har aka yi min aure. Lokacin da ta tana min alalar siyarwa, kafin na fita talla an kusa siyewa. Sannan duk saurayin da na yi ko ya gudu ko ya gudu da ƙafarsa yake dawowa. Malam ya ce kin ji ko? Sai nan gaba ma za ki ga inda ci gaba zai zo miki. Wallahi kin ji na rantse, yarki da motoci sun kai takwas za a rako mijin da zai aure ta Umbi ta kwala ihun hajiya ta kwala ihun murna tana cewa mun karo wulakanci na daina hana ta yawo yanzu malam ya ce ya kuwa yar kishiyar take a can ɗakin nata ya take hajiya da jimami ta ce ta kai mu ƙasa wallahi malam malam ya ce ƙarya ne wane mutum in ji mutuwa Sirikarta ba ta ƙaunarta har yau faɗa min sunan sirik. faɗa min sunan surukar tasa in sa a ƙara a tsanarta saboda da alama ta fara son yarinyar malam ya furta yana kallon wata 'yar tukunyarsa ta tsafi da take gabansa hajiya ta ce yawwa tunda ba mu samu ya auri 'yata ba ita ma kar a bari ta ji daɗi a gidanta a sa surukar ta ƙara mata tsana yanda za ta sha azaba da bakar wahala domin kwata-kwata ba na so ta ji daɗi a gidan auren nan nata. Don Allah ta makarantar ma a hana ta zuwa kar ta ji daɗi. Malam ya rika tukunyarsa ya ce to sunan sirka dai mun same shi. Asiri dai zai ci ta sai dai aiki ja sai dai ita sirka, a yi mata ta ƙara tsananta amma wannan yarinyar ta kadara ce. Makaranta dole sai ta yi ta asirin nan ba zai ci ba wallahi kar ma mu ɓata lokacinmu. Haka mutum yana ƙaunar yarinyar ta yi masa asiri da yawa. Idan mutum yana da taurin zuciya, to kafin asiri ya aiki a kansa akwai wahala saboda ba addu'a ba ce aljanu za mu tura magana ta Allah idan mutum mugun kafaffe ne mai masifar taurin kai aljanu suna shan wahala a kansa. Shi yasa asiri ya fi saurin kama mata saboda raunin su na zuciya. Wannan mijin nata zuciyarsa kyam take wallahi ko uwarsa da ya fi ƙauna bata isa ba a kan wannan yarinyar kam sai dai a kashe shi. Kirji Hajiya ta dafe tare da furta shege, da gani dama zuciyarsa ba ta rawa. Malam ya ce ke wannan yaron mai martaba ya gama tsuma su da addu'a. Tun suna yara ake sa su aita ta tsuma su da addu'a da kariya. Kuma duk sati sai an kawo kowane ɗansa sun yanka da sadaka duk maka da kika haji yana yawan tafiya duk akan yaransa yake zuwa yana musu dawafi yana musu addu'a Allah ya kare su Baya bacci kin dai shi kamar bai da imani. Ko malamansa suna nan suna nan a fada ware su aka yi musamman kawai akan iyalansa suke da kuma ya fi dagewa akan fuzar saboda yana wata ƙasa inda ba tamu ba saboda haka wallahi ko ba a gona ba kar ki sake kiyayi taɓa wannan yaron billahi lazi ki zai iya kama da wuta za ki yi muguwar asara ko ki rasa ranki ko na wani naki Ke kin san sarauta dai ba wasa bace kin san da haka. Na dai gaya miki sun riga su sun tsaface kansu, ba a isa a taɓa su ba. Ba shirya jiya ta ce a iya a tsaya a iya uwar sa kawai ta sake tsarar mara. Malam ya ce ya fiye miki, yarki kuma nata mutum ya kusa yana nan tafe da manyan motoci. Kuma tuni ya gante yana son ta ita ce bata sani ba ku je ku jira shi. Shi ma mijin nata kawar yadda suka haɗu da Manal haka Shima zai zo bambancin kaɗan ne. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce ku kamar kullum Mama Hanif nake cewa a yi